Assalamu alaikum Sunana Alhaji Nura Plastic, shugaban kamfanin Anhas Plastic Nigeria Limited nan Sokoto. To muna producing kayayyaki kala-kala kamar irin su butoci lamba biyar, lamba uku da lamba biyu da kuma abin kwashara babba da karami da kuma plate plate akwai wani plate ana ce mishi ricky ball akwai wani plate ana ce mishi zigzag plate akwai kuma kwanon sha karami akwai kwanon sha babba akwai kwanon abinci akwai plates pl10 akwai bitu fulani wannan babban roba da ake riba ruwa so duk dai kayan da muke buga ne kuma yanzu ma akwai wasu mashina sama hanya muna fata za mu su production za mu buga wajen kala biyar ko shida insha Allah wanda saudi ne za su eh to gaskiya muna kai kaya mu especially muna kai kaya kamar Niger kama mutanen jegama suna duka sosai da mutanen Kebbi State yanzu ma muna son mu yi marketing mu kai haka tsina mu kai haka in sha Allah mazaunin mu yana nan eh, alkilla daidai NIPP daidai kusa da Skyland kan bi Skyland nan kusa ga Police Academy insha Allah da kace an has plastic Nigeria Limited za a kawo kawo domin neman karin bayani sai a tuntubi namba mai kamar haka 08036076740 eh, insha Allah